Bismillahir Rahmanir mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na taskar masoya inda a yau za mu fara karanta muku wani sabon labarin mai taken sadaukarwar su wallafar Jamila Umar Janaf. Da fatan za ku biyo mu domin jin abin da wannan labari ya kunsa. Marubuciyar ta fara labarin nata ne da cewar a karamar hukumar doguwa da ke jihar Kanan Dabo a wata unguwa mai dauke da gidajen masu karamin karfi wani karamin gida ne ginin ƙasa da misalin karfe uku da rabi na talatainin dare da hasken fitila daga tsakar gidan da alamu wani abu na faruwa a gidan har ta kai masu gidan ba saka haƙarƙarinsa a ƙasa ba domin kwanciya ƙila saboda wani yanayi ko kuma rashin sukuni wanda akalla zai kai kimanin shekaru 35 a duniya a yanayinsa dogo ne mai cikar ingarman jiki da kwarjini kalo ɗaya za ka yi masa ka fahimci ba rago ba ne domin akwai tsantsar jarumta irin ta manoman ƙauye tare da shi fari ne sai dai wahala irin ta mazauna ƙauye ya sa kalarsa ta koma duhuwa wanda ya sauya ya bada wani kala daban safa da marwa yake yi a kofar ɗaki wanda ya ji filasta da shafan farin fenti hannayensa suna goya bayansa ne yadda yake safa da marwa bakinsa na motsi alamun baya cikin nutsuwa akwai tashin hankali ƙarara a fuskarsa wanda hasken jan lantarkin da ke bakin kofar ɗakin ya gama gauraye ƙaramin tsakar gidan ya hasko shi gaba ɗaya. Wata 'yar dattijuwa ce ta yaye labulan ɗakin ta fito lokaci ɗaya tana gyara haɓar zaninta akalla shekara ba za ta gaza hamsin da takwas ba sai dai kallo ɗaya za ka yi mata kasan tana da alaƙar jini mai ƙarfi tsakaninta da wannan matashin da ke safa da marwa a bakin ƙofa. yana ganin ta fito da hanzar ya isa gare ta yana faɗin innanmu innanmu ya ke ciki ne ya faɗa cikin karaya da wani fargaba wanda kallo ɗaya za ka yi masa ka ga alamun hakan ya bayyana a saman fuskarsa. Inna Hasiya ta sauke numfashi lokaci guda tana kallon fuskar ɗan nata Habibu wanda ya gauraye da fargaba da tausayin halin da mai ɗakinsa take ciki. Cikin son kwantar masa da hankali ta riƙe hannayensa duka biyu tana faɗin har yanzu bata sauka ba Habibu amma tana kan gwiwa insha Allah yanzu nan za ta sauka ka daina damuwa ka ji ko cikin karaya girgiza kai yana faɗin innar mu ko zan fita na samo mota ne mu kai ta general hospital mu gani kai ta girgiza masa kafin ta samu zarafin magana suka ji numfashi mai karfi da salati lokaci ɗaya kuma muryar hajara ya gauraye gidan kai ta girgiza mai kafin ta samu zarafin magana suka ji numfashi mai karfi da salati wanda muryar hajara ne ya gauraye gidan inna hasiya ta saki hannun habibu ta faɗa ɗakin da sauri shi ma kamar ya bi ta haka ya ji amma babu dama sai ya koma ya jingina jikin ginin ɗakin yana maimaita kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil haka ya dinga maimaitawa a sarari saboda fargabar sa da tashin hankalin da yake ciki ya ragu cikin ikon Allah kuwa sai ya ji ya fara samun nutsuwa ya haɗa hannuwansa duka biyu ya ɗaga sama yana faɗin ya Allah kai ne ubangijin sammai da ƙasai kai ne ubangijin duka halittun duniya baka haifa ba kuma ba a haife ka ba ya Allah ka fi kowa sanin halin da duka bayanka suke ciki kashewa da rayawa duka suna hannuwanka. Yau idan ka ɗauke Hajara zan yi tawakkali zuwa gare ka na kuma yi godiya mai yawa, amma idan ka sauke ta lafiya ita da abin da ke cikinta zan kasance cikin farin ciki kuma zan ci gaba da gode wa ni'imarka har na komo gare ka ya Allah. Ya ƙara shafaɗa wasu zafafan hawaye suna zubo masa daidai lokacin da wani farin dattijo mai farin gashi ya buɗe wata ƙofa daga gabas da ke ɓangaren ɗakunan guda biyu ya fito yana gyara carbi tare da kwanon shan ruwan da ke hannunsa yana faɗin ya kanan habibu maza zo ka miƙa wa hasiya ruwan addu'an nan ta bata ta sha insha Allahu yanzu nan za ta sauka tsohon ne ya faɗi hakan lokacin da yake kallon habibu da sauri habibun ya taso zuwa gare shi ya saka hannu biyu ya karɓi kwanon shan ganin yadda hannuwansa ke rawa ya sa baba jibo ya ƙura wa habibun ido yana faɗin anya habibu habibu na ne jaruman maza kuwa yayan maryama kuma uba gare ta yau kai ne na ga rudewa da damuwa akan fuskarka mai cike da zati da hakuri? habibu ya karɓi ruwan addu'ar yana faɗin na kasa zama jarumi ne baba Bana son wani abu ya samu hajara ko abin da ke cikinta ya faɗa kamar zai saki kuka baba jibo ya dafa kan habibu lokaci guda yana faɗin kada ka damu insha Allah hajara za ta haihu lafiya da yardar Allah da sauri ya ce Allah ya sa baba ya juya ya tafi baba jibo ya bi shi da kallon tausayi sannan ya kaɗa kai ya juya ya koma ciki yana gyara zaman rawanin da ke kansa. Da hanzari Habibu ya isa kofar ɗakin yana faɗin innan mu, ga ruwan addu'a baba ya ce ki bata ta sha daga cikin ɗakin ta amsa masa sai ga ta ta leko ta karɓa kalanta yayi yadda duka ta haɗa zufa yana faɗin innan mu, ko zan fita na buga gidan malam Haruna ko zai bamu mai ta zo ta taimaka miki kai ta girgiza mai tana faɗin bari dai mu gani Habibu muna fatan komai ya zama daidai cikin son aro jarumta ya gyaɗa kai ya ce Allah ya sa innar mu daga haka ta koma ciki shi kuma sai ya koma gefe ya durkusa kawai yana karanta duka addu'ar da ta zo bakinsa kwamitin sha biyar ba yi ba ya ji kukan jariri ya kara ɗaya gidan da gudar da idna hasiya ta saki cikin farin ciki habibu ya miƙe bakinsa kamar zai yage saboda murna hannu ya ɗaga sama yana faɗin alhamdulillahi bi ni'mati salihin bai gama rufe baki ba baba jiba shi ma da ke ciki yana ta jin carbi ya ji kukan jikansa a karan farko a duniya ya fito jikinsa na rawa yana faɗin habibu hajara ta sauka ko kai masha Allah habibu da murna ta hana shi magana ya isa ga baba jibo ya rungume shi yana faɗin ta sauka baba na ji kukan abin da aka haifa kuma na ji gudar innanmu baba baba jibo ya murmusa lokaci ɗaya yana faɗin sai ka gode wa Allah da ni'imar da ya yi maka habibu ɗago shi ya yi bakinsa har kunne ba samu zarafin magana ba Ina hasiya ta fito da sauri bakinta kamar zai yage Kafin mata isa gare su Habibu ya ƙaraso gare ta take faɗin masha Allah Hajara ta sauka na samu sabon mai gida. Yana nan mai kama da Habibu na kamar yayi kaki. Habibu sai kawai ya ji ya rungume Innasiya yana faɗin Allah na gode maka. Su kansu farin cikin su suke yi bakin su ya rufuwa. Na san mai sararo zai yi mamakin cewa ina kuma wannan alkunyar. To barka je, Habibu da iyayensa tamkar abokan juna suke, Duk duniya bayan su da ƙanwarsa Maryama yana jin ba shi da kowa su ne abokan shawararsa da sirrinsa ga baki ɗaya. Inna Hasiya ta kalla Habibu tana faɗin bar na saka ruwan wankan da zan gyara su. Na yanke cibiya kuma an yi sa'a mabiya ta biyo baya ita ma. Baba Jiba ya ce alhamdulillah Allah ya ƙara lafiya. Allah ya raya abin da aka samu dukkanin su suka amsa da amin da sauri Habibu ya ce a innan mu ki koma ciki wajenta bar na ɗora ruwan zafin inna Hasiya ta ce shi kenan. ka ɗora babbar tukunyar nan kaji cikin hanzari ya wuce ƙaramin kicin ɗin da aka gina shi da ƙasa cikin ɗakin ta koma wajen hajara ta ci gaba da goge wajen da ya ɓaci da jini mabiyar da cibiyar kuma ta nannaɗe sa a cikin wata baƙar leda yaron kuma ta nannaɗe shi cikin wani zani ta ɗora shi a gefen hajar da ke kwance tana mai da numfashin wahala cikin kulawa in na hasiya ke faɗin sannu da ƙoƙari hajara Hajar ta kau da kai ta kasa haɗa ido da Inna Hasiya saboda kunya. Sanin halinta ya yasa Innar ta damu ba. Ta fice da zannuwan da suka ɓaci tana faɗin kai sabon mai gidan nan nawa daga gani zai taɓa rigima. Ta faɗa saboda jin kukan da yake ta yi. Kowar ta fita har Habibu ya haɗa wuta ya saka katuwar garwa ya cika ta da ruwa ya ɗora. Daga ganin yadda yake aikin za ka san dama ya saba da irin waɗannan ayyukan. Inna Hasiya na fitowa da kayan Habibu ya ƙi barinta ta wanke su shine ya karɓa nan da nan ko ya ruwa a cikin katuwar roba dama ya cika ta da yamma ta bayan ya dawo daga gona kamar ya san yau za ta kasance rana ce ta musamman a wajen tsab ya wanke zannuwan nan masu jini ya shanya lokacin har ruwan ya tafasa inna hasiya ta ɗiba ta yi wa yaron wanka ta sanya masa kayan sanyi masu kyau wanda maryama ta siyo ne ta kawo hajara cikin kayan da take siya ne tana tarawa wanda gashi har yanzu ita allah bai ba ta haihuwa ba Shi kuma Baba Jibo ya karɓi cibiyar da mabiyar ya haƙa rami ya binne su duka a cikin gidan a can baya sannan ya mai da ƙasar. Inna Hasiya na gama gyara yaran ta fitowa da su Habibu. Wannan karan sai Habibu ya yi kara ya bar wa Baba Jibo ya fara karɓar yaran da ke kama da Habibu sak lokacin da yake jariri. Inna Hasiya ɗaki ta koma ta kamo Hajara zuwa makewayin da ke can gefe. wanda aka katange da langa-langa domin yi mata wanka. Habibu ya bi su da kallo kamar ya kamo ta ya rungume ta Ijil da mata gojiyarsa, Baba Jiba kan bakinsa ya ƙi rufuwa, faɗi yake Hajara sannu kin ji ko Allah ya miki albarka. Bata samu damar magana ba, sai ma kanta da ta ringa rufewa domin Hajara mace ce mai kunya da kawaici, sai da suka shige makewayin kana Habibu ya sauke numfashi yana leƙen yaron a hannun Baba Jibo. Shi kuma lura da hakan da ya yi, sai ya ƙara saduwar neman tsarin da yake yi wa yaron ya miƙa wa Habibu yana faɗin, karɓe shi ka yi masa addu'a ka kuma saka masa albarka daga bakinka mai albarka habibu hannunsa da jikinsa na rawa ya karɓe shi sannan ya kura masa ido shi ma yaron kamar ya sani ya buɗe idanuwansa tar yana kallon habibu wanda hawaye suka cika wa kwarmin ido shekara biyar suka yi da aure shi da hajara sai yau allah ya ba su haihuwa sai dai ba wannan ne ya saka shi kuka ba yana jin raunin da ke zuciyarsa a raunin tunawa ne da tilan kanwarsa Maryama wacce ta shafe shekaru goma da aure ba ta taba kobari ba kalle shi da yake farin ciki ya samu karuwa yaya zuciyar Maryama take ciki na rashin haihuwa rauninta mai yawa ne ya sani sai ya ji dama Allah ya ba shi zaɓe tun farko da zai ce Maryama ta haihu ta ga kwanta a duniya ko da shi zai koma ga Allah bai haihu ba rauninsa ba zai bayyana ba in har Maryam za ta yi farin ciki kuma za ta dawwama cikin annoran samun haihuwa a rayuwarta. Cikin siyasa ya share hawayensa ya fara tofa wa yaron addu'a da neman tsari da albarkar duniya suna nan tsaye in na hasiya ta fito da hajara zuwa ɗaki baba jibo ya ɗauki buta ya shiga makewayi zai kama ruwa saboda an fara kiraye-kirayen salar asuba a wasu masallatan sai habibu ya bi bayan su zuwa ɗakin yana shiga ya tarar har nasu ya ta turare ɗakin da turaren ƙamshi. hajar na saka kaya ganin ya shigo sai ta fita ta ba su waje ta ce za ta je ta dama wa Hajar kunu ta kuma ɗumama mata tuwo ta ci tana ganin sa ya shigo ta yi saurin komawa ta zauna daman kunzugu ta yi wa kanta saboda tare jinin da ke zuba a jikinta kunya take ji sai sun koyar da kai take yi ba ta son haɗa idanuwa da shi ganin haka yasa ya yi marmashi ya isa gefenta ya zauna yana kallon ta cikin taushin murya ya ce hajara cikin sanyin jiki ta ɗago kanta tana kallonsa marmashi ya sakar mata yana faɗin sane da ƙoƙari hajara Allah ya biya miki ki na gode sosai yau sanadinki zan amsa sunan uba a duniya kai ta ƙara sunkuyarwa bata ce komai ba sai ya ƙara faɗin baki ce amin ba hajara kanta na ƙasa Tana tura kanta cikin lallabanta ta ce, Na faɗa a cikin raina, kai kawai ya girgiza yana tura mata yaron jikinta lokaci ɗaya yana faɗin, kin ga kyautar da Allah ya yi mana ko? Kanta ta ƙara maidawa gefe tana faɗin, na gani, Allah ya raya mana shi, Cikin farin cikin addu'ar ta yace Amin Hajara Amin ya Allah. Ta fahimci a cikin jikinta kallanta yake yi. Hakan yasa cikin sanyin murya ta ce, "Ka kira adda kuwa?" Cikin dafe kai yace, "Kai, na yi babban mantuwa. Wallahi ban kira Marya ba bayan kin haihu." Ina Asiya da ke shigowa ɗakin ta ce, "Hanzarta ka kira ta, domin na san yanzu haka tana can hankalinta a tashe." Tun bayan kiran da ka yi mata ka faɗa mata Hajara na kan gwiwa. Cikin sauri ya miƙe ya miƙa wa Hajara yaron sai ta ƙi karɓa ta kau da kai sai kawai ya ajiye shi a saman gado ya fice ya bar inna hasiya tana tsiyaya wa hajara kunun kanwar da ta dama mata a cikin katon kofi gefe ɗaya kuma ga ɗumaman tuwo da miyar kuka tana turari yana fita ya lalubo wayarsa a cikin aljihun wandonsa wanda tun bayan da ya kira maryama da kansa ya faɗa mata abin da ke faruwa bai ƙara bi ta kan wayar ba yana ciro ta ya danna ta sai iske kiran maryama har sau uku cikin sauri ya bi bayan kiran Bugu ɗaya a na biyu ta ɗaga tana faɗin, "Yaya Habibu, ina ta kiran ka baka ɗaga ba na ya tashi sosai. Yaya Hajaran ta sauka kuwa?" Cikin murmushi ya ce, "Afwan ƙanwata, laifina ne, wayar tana aljihu na, ban ji kiran ki ba wallahi." Hajara ta sauka an samu ɗa namiji ƙanwata, ya faɗa cikin farin ciki, Maryama da ke kan darduma a cikin ƙuryar ɗakinta bayan ta idar da rakatayin fijar domin tun bayan kiran da Habibu ya yi mata ya faɗa mata halin da Hajara take ciki bata koma barci ba alwala ta yi ta zo ta fara sallah tana addu'ar Allah ya sauke ta lafiya mai gidanta Suleiman yana kwance yana ta sharar sa har da munshari bai san abin da ke faruwa ba cikin farin ciki Maryama ta ce alhamdulillah yaya barkanmu Fatan dukkaninsu suna lafiya ko? Ya ce su kalau kanwata? na san baki koma bacci ba, don Allah kada ki ce za ki taho tun safe, ki bari ki kwanta ki huta kin ji ko? Cikin marmashin kaunar da ke tsakaninta da ɗan uwan nata ta ce, haba yaya, a ce yaya Hajara ta sauka lafiya, kuma a ce ba zan taho tun safe ba? Kada ka damu kanka, ka yi mata barka, ka ce wa innan mu, ta ajiye min kunun kanwata, da safe ina nan tafi. Bai da ta cewa sanin ko ya ce kar ta yi sammakon zuwa sai ta zo, Shi yasa ya ce mata shi kenan kanwata sai kin zo din ki gaida mai gidan naki kin ji daga haka suka yanke kiran Maryama ta daga hannu sama tana kwararowa Allah godiya cikin zubar hawaye. Sule mijinta da ya ji shashekar kukanta ya farka ya mutsike ido cikin mamaki yake faɗin Maryama lafiya kuwa waiwayowa ta yi tana sa, kafin ta ce abin farin ciki ne yaya Hajara matar yaya Habibu ce ta haihu an samu ɗa namiji ta faɗa cikin farin ciki yana daga kwancen ya tashi zaune yana faɗin a babu shakka kyaye dariya kam Allah ya raya ke ma Allah ya baki naki Maryama ko da ya faɗi hakan sai kawai ta marmasa kafin ta miƙe tana faɗin ka tashi an fara sallah a wasu masallatan fa daga haka ta tada kabbarar sallah ido ya bi ta da shi na tausayinta Allah ya sani yana son Maryama kuma har yau har gobe bai taba jin son ta ya ragu daga zuciyarsa ba rashin haihuwarta ba daga ita ne daga Allah ne amma Goggo tana ɗora komai ne a kan Maryama ganin haka ya sa ta matsa masa ya ƙara aure Ga shi kuma har sun haihu da ita Zainabin har da 'ya'ya biyu yana jin muryar Goggon tana magana da Zainabu daga tsakar gidan haka nan ya miƙe jikinsa a sanyiye ya saka rigarsa ya ɗauki butar da Maryama ta cika masa da ruwa ya fita zuwa makewayi Goggo ba ta wajen ƙila ta dar da alwala ne ta shiga ɗakinta Zainabu kaɗai ya gani tana alwala gaishe shi ta yi ya amsa sama sama ya fada makewayi ta bi shi da kallo tana kunkuni ƙasa-ƙasa. Shi ma Habibu suna gama magana da Maryama ya ɗaura alwala suka fita shi da Baba Jiba zuwa masallaci domin yin sallar asubahi. Ko da suka je ba a tada sallar ba sai suka koma can baya suka tada nafila kafin lokacin sallah yayi. Suna yi hidarwa aka tada sallah sai suka matsa gaba suka haɗa sahu aka tada sallar da su. Kafin wayewar gari haihuwar Hajara matar Habibu ya gama yaɗa unguwar har gidan iyayen Hajara domin mahaifinta ya rasu kuma amini ne ga baba jibo wato baba yahaya ya rasu ne bayan auren Hajara da habibu da shekara ɗaya abokiyar zaman inno mahaifiyar abokiyar zaman inno mahaifiyar hajara wacce suke kira da ayya ita ce ta zo da safe ganin sabon mai gida da kuma taimakawa inna hasiya da wasu ayyukan kowa ka gani baki har kunne saboda tsabar farin ciki makota sai shigowa suke yi barka habibu kuma da baba jibo tun safe suka tafi gona Da yake tun kafin a haifi Habibu kowa ya san sana'ar Baba Jiba noma ce, amma ba su bar gidan ba. Sai da Habibu ya cika duka mazubar ruwan gidan da ruwa saboda amfanin masu jego. Wajen karfe tara na safe sai ga Maryama ta iso da kayan wanka iri-iri, jakarta kuma cike da kayan yara. Murna wajen inna hasiya ba a magana. Na ganin ‘yarta Maryama tare da Sila suka zo, shi ne ya kawo ta a kan mashin. Har ciki ya shigo suka gaisa da su inna hasiya da ayya. ya shiga ya yi wa Hajara barka ya karɓi jaririn wanda tun da Maryama ta zo ta ɗauke shi take kankama da shi sai ya ji kamar ya yi mata kwalla a cikin ransa yana roƙon Allah ya nuna wa Maryama ita ma ta haifi ɗanta na cikinta bai daɗe a nan ba ya bar ta ya tafi cikin kasuwar doguwa saboda a nan yake da shagon sai da kayan kwalliyar mata wato cosmetics sai ya tashi daga kasuwa da yamma sannan zai biyo ya ɗauke ta su koma gida a nan Maryama ta wuna har yamma Suna ta hidima da Hajar da jaririnta, sai gab da magariba kana sa Habiba suka shigo. Haɗuwar yaya da ƙanwar wani haɗuwa ne da kamar za su haɗiye juna, dama haka take kasancewa in dai suka haɗu kamar kada su rabu, kuma ko yaushe ko Maryama bata zo nan ruruwai ɗin ba. Shi Habibin ko da yaushe yana hanyar zuwa Maruka ganin Maryaman. Sai da suka yi sallar magariba sannan suka dawo. Inna Hasiya ce ta kai baba jiba abincinsa ɗakinta, shi kuma Habibu Maryama ta kawo masa ɗakin Hajara, Ayya kuma ta wuce gida sai da safe za ta dawo. Umarta ta yayi da ta wanko hannunta ta zo su ci tuwon tare, tashi ta yi ta je ta wanke hannunta, ta zo suna cin tuwon suna hira sama-sama. Hajar na gefe tana kallon su, abin nasu sha'awa yake bata, tana ji dama ita ma tana da yaya mai kulawa da ita kamar yadda Habibu yake kulawa da Maryama. Sai wata zuciyar ta ce mata, Ki gode wa Allah Hajara, Habibu ba iya miji bane a gare ki, ya shanye miki komai, ya kare miki duka kishirwar uba da yaya a gare ki yana baki duka kulawa daidai gwargwado sai da suka gama cin tuwon maryama ta kwashe komai ta kai kicin kana ta dawo ɗakin ta ɗauko jaririn ta miƙa masa tana faɗin yaya ka san yaron nan da kai yake kama ka yi wa yaya hajara wayo yana dariya ya karɓe shi yana faɗin ke ce kika yi mata wayo domin da ke yake kama ke hajara ta yi wa haihuwa ƙanwata Tana zama a gefensa bakinta ya ƙi rufuwa ta ce, Da gaske ne aka haifa a wannan yaron? Cikin tausayinta ya ce, Tabbas shi ya sa ma ke ce za ki zaɓa masa sunan da za mu saka masa ƙanwata. Hawaye ne suka kawo a idanuwanta ta yi saurin mai da su tana gyaɗa kai. Kafin ta ce, A kullum ina ganin na yi wa sauran ƙanne zarra wajen samun yaya kamar ka. Ban taɓa ganin mutum mai kyakkyawar zuciya ba irin ka yaya. Na rasa da wace kalma zan iya gode maka. yaron ya mika mata ta karɓa yana faɗin karbi ɗanki ki zaɓa masa sunan da zamu dinga kiransa sai da ta ɓata lokaci tana kallon sa kana ta ɗago tana kallon habibu da hajara wanda suka zuba mata idanu cikin zubawar kwalla ta ce mastur nake so a saka masa yaya ko gaddama bai yi ba ya gyaɗa kai yana faɗin Allah ya raya mana mastur ɗan Maryama, gobe da safe baba zai yi masa huɗuba da wannan sunan farin ciki ne ya kama ta ta haɗa yaran da yaya habibu ta rungume suka baki ɗaya habibun shi kuma yana lallashinta ɗagowa ta yi tana kallon hajara tana faɗin yaya hajara baki ce komai ba murmushi ta yi kafin ta ce me zan ce adda gaskiyarsa ne haihuwar taki ce allah ya raya mana mastur a tare suka amsa da amin suna murmushi har inna hasiya ta dawo nan Maryama take gaya mata ita ma tace to Allah ya raya mana mastur suna nan zaune sai ga Sula ya zo ɗaukanta ya shigo suka ƙara gaisawa da sayin na hasiya suka gaisa da baba da kuma yaya habibu na maryama take gaya masa ita ce ta saka wa ɗanta suna sai murna take yi dukkaninsu sun ji daɗin ganinta cikin wannan farin cikin da ƙyar maryama ta ajiye mastur ta busule zuwa gida har waje habibu ya raka ta yana faman allah ya kiyaye hanya da sakon idan sun isa gida lafiya ta kira shi a waya ta gaya masa nan ta hau mashin ɗin mijinta tana faɗin to yaya idan mun isa insha allahu zan kira ka Mai sauraro ka ji yadda shimfiɗar wannan labari ya kasance da fatan zai ƙayatar da kai sai ka biyo mashiri na gaba domin jin yadda wannan labari zai ci gaba da kasancewa. so da gaskiya